da yake jawabi wajen tarukan bitan a jihar Adamawa inda kuwa aka da ɗalibai daga jami'o'i da ma manyan kwalejoji a jihar Mr. Yunus Zakari da ke zama babban daraktan cibiyar tattara bayanan tasidat ya ce dole ne kuwa ilmantar da ɗalibai domin kare rayuka. Whatever contributions that make uh, Dole ake shirya irin waɗannan muhawara domin ɗalibai su san illoli da kuma hanyoyin daƙile ayyukan ta'addanci. Output of this not just To wai uh, ɗaliban ke kallon wannan muhawara a yanzu? Sunana Umar Sale ɗan yaro. ina karatu a motek kiya abin da ya ba daɗi abu ne wanda idan ka ji kai a matsayin ka na ɗalibi hankalinka zai tashi saboda kana ji yana faruwa da wasu wata rankai ne to yanzu ana gangamin faɗaka da ɗalibai na matakai ake ganin wani gangami da ake yanzu eh to ɗalibai kan sai su dinga yin hankali da wanda suke sun ga taka tsantsa da wa suke harka saboda a kullum yau min kan mutum yana haduwa da sababbin mutane sababbin fuska da bai san su waye ba ne wani zai zo da sunan kamar shi ɗalibi ne ko na abu sai allah ne kaɗai ya san waye ne shi to kamar wannan gangami na faɗakarwa kana ga zai taimaka ni a nawa fahimtan ya kamata ya sama makarantu a dinga in ana shigo kamar da sababbin ɗalibai ko kuma time to time akan kowane lokaci lokaci a dinga dan organizing kaman workshop haka don faɗakar da ɗalibai akan shi illolin wannan abin da zai ya zo zai shafe su da farko suna na adamu yahaya daga nan adama state polytechnic eh gaskiya yana da kyau kafin mutum ya shiga makaranta na gaba da secondary Ah, ya kula da irin mutane da suke zuwa wannan makarantu din domin baka san ɗabi'u daban-daban ne a wannan makarantu kana ga irin kamar a faɗakarwa da ake zuwa makarantu zai taimaka wa ɗalibai zai taimaka sosai kuma yana da kyau a ci gaba da yin haka domin a san irin ah, mutanen da za ka yi hulɗa da su domin an ce wake ɗaya shi ke ɓata miya to yana da kyau haka ɗalibai a ko'ina suke a ƙasar nan su kula su san irin mutanen da suke in baka yadda da mutum ba kar ka yi hulɗa da shi in ma yana da kyau baka yadda da mutum ba akwai hukumomi a wannan makaranta yana da kyau mutum ya je ya kai korafinsa a wannan waje domin a samu maslaha kuma kaga ya taimaki ɗalibai da suke wannan makaranta yana da kyau haka gaskiya a ci gaba da yin haka zai amfane mu kuma zai amfani ƙasar mu a watannin baya kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa ta ko taba fuskantar harin ta'addanci inda ma'aka ta tada bam a wani masallaci da ke cikin kwalejin lamarin da koya ja a sa rayuka da dama malama sa'adatu aminu barkindo wata malama a kwalejin wanda ko ta kalu da abin da ya faru a baya ta ce dole hada hannu domin faɗakar da ɗaliban. gaskiya abu ne mai amfani sosai abu ne wanda zai kara ilmantarwa batun tsaro da kuma su sa ido dai su kara monitoring na yanayinsu da wayanda suke zamantakewa da su ko wayanda suke tare da su a hostel ko ma wayanda suke off campus in wanda ba wai sun san kowane department dai in dai kai ɗalibi ne at least ka dai san eh, colleagues naka so in sun ga bakon mutum ko bakon eh, mutum dai a cikinsu ko wanda ya zo a student wanda yana so ya koyi disguising kan shi ya zama kamar shi ma student ne for a while daga baya kuma ya zo ya zama ya cutar da su su dinga su yi kokari su yi reporting gurin securities because kowane makaranta dai an san akwai security unit so a dinga kai irin wayannan rahotannin din ko da asirance. Malama Saratu Aminu Barkindo kenan wata malama a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa kuma fata ma dai shine Allah sa kwalliya take biyan kuɗin sabulu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.